ya kuma bana fara da kasar Ghana inda manyan kasashen duniya ke rige-rige wajen gina musu ma'aikatar makamashin nukiliya domin kasar Ghana na son bunƙasa wutar lantarkinta. A ganin su makamashin nukiliya ita ce mafita lamarin da ya samar da muhawara a tsakanin al'ummar nahiyar Afirka musamman ma a yammaci. Kafin ku ji cikakken labarin ga wasu kanan labaran. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya rushe gwamnati tare da bayyana cewa za a gudanar da babban zaɓe nan kusa. hakan dai ya saba lokacin da aka tsara za kuma ku ji dalili gwamnatin kasar jamus ta lashe takobin cewa sai ta kama prime minister isra'ila benjamin netanyahu idan har ya sake ko kafa cikin kasar biyo bayan lasisin kamu da kotun hukunta miyagun laifuka ta duniya icc ta gabatar na a kama netanyahu da ministan harkokin tsaron kasar na isra'ila A ƙasar Pakistan kuma al'ummar musulmi sun yi wa kiristoci tukan fitar rai tare da rusa musu muhalli da wajen bauta bayan ɗaya daga cikinsu ya wulakanta alkur'ani mai girma. A ƙarshen bidiyon nan kuma za mu tattauna akan cakwakiyar da ake gwabza a masarautar jihar Kano Najeriya. Labaran za mu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu ne yau. hankalin manyan kasashen duniya ya dawo kan nahiyar afirka musamman ma a yammaci duba da cewa kasashen nahiyar afirka na kan bunƙasa da samun ci gaba a wannan karan idanun nasu ya koma ne kan ƙasar ghana ghana na son bunƙasa wutar lantarkinta sai ta gabata da wani zaɓi da ya wuce ta koma amfani da makamashin nukiliya dama kuma ba su da shi hasali ma ƙasa guda ce a kan faɗin nahiyar afirka ke da cikakkiyar ma'aikatar makamashin nukiliya wadda ita ce kasar Afirka ta kudu. Sauran kasashen nahiyar Afirka sun dogara ne da tsofaffin hanyoyin samar da wutar lantarki kamar su balbashin mai, iska ko kuma sola da ake kira da renewable energy a turanci. Shi yasa yanzu kasar Ghana take so ta bi sabon kasar Afirka ta kudu a wannan nahiya tamu. A maganar da ake yi manyan kasashen duniya biyar suna rige-rige wajen gina wa kasar Ghana wannan ma'aikata. Amurka, Faransa, Rasha, China da Koriya ta Kudu. Kowanensu na son zamowa wacce za ta gina kasar Ghana ma'aikatar makamashin su ta farko. Hakika aikin gina wannan ma'aikata zai kwashe tsawon lokaci kamar da rautani suka bayyana ana son ran cewa zai kwashe tsawon shekaru goma ko ma fiye da haka sannan zai ci maƙudan kuɗaɗe. Dole sai hada da ɗaukar nauyi da basu suka hakan ke nufin cewa aikin ya cancanta a zuba masa hannayen jari domin ko akwai kyakkyawar riba a cikinsa. Kasar Ghana dai ba ita bace ta farko a nahiyar Afirka wajen duba yiwuwar koma kan makamashin nukiliya domin samar da wutar lantarki kasashen afirka da dama sun mai da hankalinsu kan wannan fasaha kuma kasar rasha ita ke lashe alewar na tsawon lokaci a wannan nahiya wani kamfani mallakin kasar rasha da ake kira da rasatom ya dade yana kulla alaka da kasashen nahiyar afirka ya fara ne da kasar masar a shekarar 2017 shugaban kasar rasha vladimir putin shi da kansa ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da kasar masar din shugaban kasar abdul fattah al-sisi yana son gina ma'aikatar makamashin nukiliya a wani guri da ake kira daba wadda ita ce ta farko a kasar. Rahotanni sun bayyana cewa wani alƙalla tasu tana darajar dala biliyan talatin. An fara gina ta ne tun a shekarar 2022 duk bayan watanni biyu kamfanin na Rasha na samun damar gina ƙarin tushe-shika a ma'aikatar domin bunƙasa ta. Hakan yasa ake ganin komai na tafiya yadda ake so. Inda shi kuma wannan kamfani na Rasha ke zamuwa kamar zaɓi guda ɗaya tilo da ya rage wa ƙasashen nahiyar Afirka. Ƙasar Afirka ta kudu ita ma tana son da tata ma'aikatar inda ta nufi wannan kamfani na ƙasar Rasha. Burkina Faso da Mali su ma suna son gina wannan ma'aikata duk dukkan kasashen biyu sun rattaba hannu akan wutar jejinya da kasar Rasha a shekarar ta gabata Ban juyin mulkin da ya gudana a waɗannan kasashe biyu. Da ko ina ka ga wannan kamfani na kasar Rasha shi ke taka rawa a wannan nahiya tamu kuma akwai wasu abubuwa guda biyu da ya kamata ku sani dangane da hakan. Na farko dai kasar Rasha ita ce kasa ta farko da ta fara yunkuri a wannan fanni sauran ba ta ci gaban nahiyar Afirka suke ba sai dai su sata su kara gaba. Na biyu kuma shine nahiyar Afirka ta mai da hankali kan makamashin nukiliya tambayar ita ce me yasa. Me yasa Ghana Masar Afirka ta kudu da sauransu suke kokarin koma kan makamashin nukiliya amsa ita ce saboda buƙatar wutar lantarki mutanen nahiyar afirka na ƙaruwa shekara bayan shekara sannan ita ce nahiya ta farko a faɗin duniya wajen saurin bunƙasa rahotanni sun bayyana cewa nan da shekarar 2050 sai ta kasance ɗaya daga cikin manyan nahiyoyi guda hudu da suka bunƙasa sai dai kuma kasashen nahiyar sun gaza wajen samar da isasshen wutar lantarki ga al'ummarsu kimanin mutane miliyan 600 ne a nahiyar suka rasa damar samun wannan wuta ta lantarki kusan yawan mutanen kasar amurka sau biyu ya kamata gwamnatocin kasashen nahiyar afirka su yi aiki cikin sauri saboda kowa san cewa yawan mutane masu ƙananan shekaru a nahiya ba karamin arziki ba ne. Hakika matasa na bada gagarumar gudunmawa ta kowane bangare ga ƙasa, musamman ma a fannin haɓaka tattalin arziki. Matasa sukan bi zamani a kodayaushe, amma domin yin hakan suna buƙatar abubuwa da dama kamar ita wutar lantarkin. Idan babu lantarki fasaha da ƙere-ƙere za su durƙushe, 'yan kasuwa za su daina zuba hannayen jari a nahiyar. A sakamakon haka za a rasa aikin yakan zai za a yi asarar yawan waɗannan matasa da ake da su a ƙasa. Da haka nahiyar Afirka tana matuƙar buƙatar wutar lantarki, muna buƙatar hanyoyin samun lantarki kuma cikin sauri. tsofaffin dabarun da ake da su na lantarki ba su da karfi karfin su bai kai makamashin nukiliya ba domin kilogram na uranium guda zai iya bayar da isasshen wuta fiye da tsofaffin hanyoyin da ake da su bugu da ƙari wutar lantarkin da ake samu ta tsohuwar hanyar ba ta da wani tabbas a takaice dai makamashin nukiliya shine zaɓi guda na ƙarshe da rage wa ƙasashen nahiyar afirka duk da cewa shi ma yana da nashi ƙalubalen da ake fuskanta amma dai ba kamar sauran ba shi yasa Ghana ta ɗaura ɗamara a wannan karo muna fata sauran su ma su bi jam'i yanzu kuma bara mulki a kasar Burtaniya inda Prime Minister kasar Rishi suna ya tarwatsa gwamnatin kasar domin kunsa abokan adawar sa haushi. Cikin ruwan sama ya fito sa a bace inda ya kira da a gabatar da sabon zabe kowa ya san matsayarsa. The king has granted this request. Sarki ya bani damar gabatar da wannan bukata kuma za mu gudanar da babban zabe a ranar 4 ga watan Yunin wannan shekara. Wannan lokaci ne na yin kira ga bayanannen tsari da kyakkyawan mataki domin gyara gobenmu. Ya zama dole ku zaɓi wanda yake da wannan aniyar. Who has Rishi Sunak dai bai damu da ruwan saman da ke dukansa ba, abin da yake so kawai shine bankado da abin da ke cikinsa, inda ya ce za a gudanar da babban zaɓe a ranar 4 ga watan Yuni shekarar 2024. Hakika dai hakan kamar ba zati ne ga sauran 'yan korar gwamnatin nasa domin ko ministan kuɗin kasar bai san da wannan lamari ba, kazalika su sauran kwata-kwata ma ba su jaɗin al'amarin ba. Sun sa ran cewa Sunak zai jinkirta har zuwa ƙarshen wannan shekara domin ya kira gudanar da zaben. Da haka ina ganin tambaya anan ita ce me yasa Sunak ya hakan? Hakika dai wannan zaɓe ya saba lokacin da aka tsara, domin an sa ran cewa za a gudanar da babban zaben ne a watan Janairun shekarar 2025 inda shi kuma ya ɓata wannan lissafi idan ma akwai wani mai shiri wato ya rushe sai dai kuma ba a san ainihin dalilin da ya sa hakan ba da gurinsa amma akwai wasu dalilai da ake sawa rai na farko shine tattalin arzikin kasar domin an bayyana da farashin kayayyaki ya tawa hawa a kasar a wannan sati inda aka ce ya karu da kaso uku a cikin ɗari a watan afrilun da gabata ya yi kasa da kadan akan yadda aka kaya gabaki da gdp na kasar ya karu ne kawai da rabin kaso guda cikin ɗari daga watan janairu zuwa watan mayu wai hakan kuma shine mafi yawa tsakanin shekaru biyu da aka kila shi yasa suna ga tunanin cewa wannan ita ce damar da suke da domin tattalin arzikin nasa da alama ba zai haɓaka ba fiye da hakan wani dalilin kuma shine ƙalubalen shugabanci an samu ta jita-jita a wannan watan da ke cewa wasu masu ra'ayin mazan jiya na jam'iyyar conservative suna kokarin tumɓake sunak daga matsayinsa amma yanzu ba za a damu da hakan ba saboda ya riga da ya kiran gudanar da zaɓe kuma hakan ya rusa shirin nasu har walau shine zai ci gaba da jagoranta su har sai an sanar da sakamakon zaben wannan lamari shi ya kama kan yakin neman zaɓe kowace jam'iyya ta ɗaura mara a wannan fanni shugaban jam'iyyar labour party ya fara gudanar da nashi zaben a shekaran jiya ya kuma yi musu alƙawarin sake gina ƙasar Idan har kuna son sauyi, ya zama dole ku fito ku yi zaɓe, kuma idan kuka zaɓi jam'iyyar Labour hakan zai kawo ƙarshen matsatsalin da ake fuskanta a ƙasar nan. Zaɓar jam'iyyar tamu da za ku yi shi zai sauya babin ƙasar nan, sannan hakan shi zai sake gina ƙasar mu. Gwamnatin da ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha hudu babu abin da ya sauya tun daga lokacin da suka karɓi mulki har zuwa yanzu sai ma abin da ya ƙaru. Abu ne da ba za mu iya yafewa ba. Hakika wannan babbar dama ce ga Keir Starmer, shugaban Labour Party, jam'iyyar Conservative ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha hudu. a zahiri dai shekaru goma sha hudu isasshen lokaci ne ga duk wata gwamnati da ke son kawo canji a kasar ta kawo ban da kasar birtaniya jam'iyyar conservative ta yi prime minister guda biyar ministocin kuɗi har guda bakwai don haka yawanci yan kasa sun harzuka ba sa bukatar kiyas ta ya zama wani fitacce burinsa kawai shine ya tsaya tsayin daka zaben jin ra'ayi da guna na kasar na birtaniya shi ya nuna hakan domin jam'iyyar labour party ita lashe kaso 40 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada conservative kuma na da 20 idan har waɗannan lambobi suka tabbata a babban zaɓe akwai yiwuwar sunak ya koma india hutu babbar tambaya anan ita ce shin lallai sunak zai iya sauya al'amura kuwa jawabansa dai sun nuna cewa zai iya yin hakan domin cewa yayi shine wanda ya jagoranci birtaniya a cikin rikici da tsananin rayuwa ya fara da ministan kuɗi yanzu kuma yana prime minister kuma ko shakka babu yana da maki mai kyau akan hakan ku duba bala'o'in da suka faru a tsakanin shekaru an yi annobar cutar Wuhan da ake kira da Wuhan virus yakin Rasha da Ukraine tashin hankali a kudancin tekun China yanzu kuma yakin Isra'ila da ƙungiyar Palestinian Gaza duka sun tsoma hannayensu a ciki. Duk waɗannan rikice-rikice sun taka muhimmiyar rawa a taɓarɓare tattalin arzikin ƙasar Birtaniya, kuma ba laifin Sunak bane kaɗai har da wanda ya gabace shi. Sunak ya kokarin ƙoƙarin nuna 'yan ƙasar hakan ta hanyar wallafa wani faifin bidiyo a shafukan sada zumunta. The coronavirus has hit the UK. Putin announced the military operation just before 3 a.m. More than 700 Israelis are now. Russia is now placing its economy on Breaking news China a major escalation Russia of the crisis in the Middle East. Iran has started a direct attack on Israel. A cikin wannan bidiyo suna kina son yin nuni wa 'yan kasar irin damuwar da ya shiga a lokacin mulkinsa, kama daga cututtuka zuwa yaƙe-yaƙe. sai dai ko a jikin 'yan kasar mahaukaci ya faɗa rijiya bugu da ƙari da yawa daga cikin masu watsakin gwamnatin kasar san ba su ji daɗin wannan lamari ba har wasu suke zargin sunak da munafunci Netanyahu na ci gaba da fuskantar matsalolu gida da waje a wannan karin kuma daga gurin ɗaya daga cikin ƙasashen yamma da ke samun masa da makamai ne wato ƙasar Jamus. Gwamnatin ƙasar ta ce ba za ta taɓa bijiro umarnin kotun hukunta miyagun laifuka ta duniya wato ICC ba idan har kotun ta gabatar da wannan lasisi na kama Netanyahu ko shakka babu idan ya sake ya sako kafa cikin kasar sai sun kama shi ofishin cansalo na kasar jamus olaf schools ne ya bayyana hakan lamarin da ya jawo zazzafar martani daga isra'ila amma suka kira lamarin da abin mamaki tare da nana da cewa isra'ila na da yancin kare kanta nau'in shekaru da kasar jamus ta kasance kawa ga isra'ila sannan ta samu musu da makamai darajar su ta kai biliyoyin daloli a tsakanin shekaru ashirin hakika matakin da Berlin ta ɗauka na barazanar kamun Tanyahu idan ya shigo kasar ya yi matukar baiwa mutane mamaki a gida da waje. Babba abokiyar cin mushen kasar Isra'ila wato kasar Amurka ta yi Allah wajen da wannan mataki musamman ma matakin da kotun ta dauka a shekaran jiya asabar shugaban kasar Joe Biden ya sake maimaita cewa Washington ba za ta ba amincewa da duk wani hukunci na kotun ba zan sake maimaitawa kan lamarin kotun ICC. Mu dai bamu amince da ita ba, kuma bana tunanin cewa ya kamata ta danganta mayakan Gaza da Isra'ila hakan san ba daidai bane. Danganta 'yan ta'adda da kasar demokuraɗiyya san ba daidai bane. Hakika da wannan lamari ya sake haɗa kawunan jam'iyyun siyasa biyu na ƙasar Amurka. Jam'iyyar Republicans na goyon Biden akan wannan mataki na kin amincewa da buƙatar kotun. Bayan haka Netanyahu gab yake da ya kawo ziyara Amurka domin yin jawabi na musamman a majalisar dokokin ƙasar. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa kwanan nan za mu gayyaci Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zuwa Washington domin ya yi jawabi a majalisa. Ina ganin hakan zai nuna yadda ƙasar Amurka ke ci gaba da goyon bayan Isra'ila ta kowane ɓangare. Hakan ke nufin cewa kawunan ƙasashen yammacin duniya na Ana ci gaba da rabuwa kan wannan lamari na kamun Netanyahu. Duk a lokaci guda Netanyahu na ci gaba da zama saniyar wariya tsakanin kawayensa da ma sauran duniya ga baki daya. yanzu kuma bura mu leƙa ƙasar Pakistan a wannan karan ma sun kuma yin abin da suka saba wato maganin duk wanda ya taba addinin musulunci yawanci dai suka kashe ne ba su cika bari da rai ba a wannan karan kuma jami'an tsaro sun yi nasarar kwatar waɗannan mutane da suka taba addinin musulunci rikicin wannan karan dai tsakanin musulmai da kiristoci ne musulman sun babbaka kiristocin gidansu haɗi da wata ma'aikata da suke aiki a yankin wannan lamari dai ya faru ne a gabashin kasar pakistan a wani yanki da ake kira punjab yankin da ke ɗauke da yawancin kiristocin kasar pakistan game da rahotanni suka bayyana musulman sun zargi kiristoci da wulakanta alkur'ani mai girma hakan yasa suka dauki mataki a hannunsu kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa shugaban yan sandan jihar da lamarin ya faru mai suna sarik khan ya ce jami'an sanda sun yi nasarar ceto akalla mutane biyar daga cikin kiristocin da ake nadawa na jaki tare da mika sa kai tsaye zuwa asibiti domin duba lafiya lafiyarsu. Khan ya kara da cewa sai da suka yi gumurzu da waɗannan musulmai kafin su iya fitar da su daga yankin. Shugaban 'yan sanda na kasar gabaki ɗaya ce ana kan gudanar da bincike domin tabbatar da gaskiyar al'amari. Sannan sun buƙaci malaman addinin musulunci da su ba da gudunmawa wajen kwantar da wannan tarzoma. Musulunci dai shine ainihin addini a kasar Pakistan. Duk wanda ka gani a kasar daga baya aka kirkire shi. Kazalika kaso 96 na gabaki ɗaya kasashen kudancin yankin Asiya. Pakistan ce kaɗai ke dauke da kiristoci kalilan. Dukkansu ba su wuce kaso 1.3 cikin 100 na gabaki da al'umma mu kasar ba a ƙarƙashin dokokin cin zarafin addini a kasar Pakistan hukuncin kisa shi ake yanke duk wanda aka samu da hannu a cin zarafin addinin musulunci shi sa kafin hukuma ta ɗauki mataki 'yan ƙasa ke ɗaukar mataki da hannayensu wajen aika mutum barzahu a shekarar dubu biyu da tara sun kashe kiristoci a ƙalla guda shida bayan sun taba fiyayyen halitta don haka idan haka na son zama a ƙasar pakistan a matsayin kirista ya zama dole ka tsaya a iya matsayinka kadda ka wuce gona da iri domin ba su hana gudanar da wani addini a ƙasar ba in kuma ba haka ba wannan shine sakamako Allah ya kyauta yanzu kuma mu dawo nan gida Najeriya Sarkin Kano na goma sha shida Muhammad Sunusu na biyu ya hau kan karagar mulki tare da fara karɓar gaisuwa ta sarauta. Wannan lamari dai na zuwa ne daga cewa kotu ta dakatar da dawo da Sunusi kan karagar mulkin. Tun da farko dai mataimakin gwamnan jihar Kano Abdulsalam Gwarzo ya shaida manema labarai cewa babu wanda isa ya sauya musu matsaya akan dawo da Muhammad Sunusi na biyu. kuma gabaki da hakan dai na zuwa ne bayan da majalisar dokokin jihar Kano ta zantar da bukatar rusa sauran masarautun guda biyar da tsohon gwamnan jihar kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa yanzu Umar Abdullahi Ganduje ya kafa bayan tun sanu Sanusi na biyu wanda daga baya sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf ya rattaba hannu akan daftarin majalisar dokokin jihar Duk hakan ya faru ne bayan shi mai martaba Aminu Ado Bayero baya gari ya tafi kasa mai tsarki shi ma labari ne riske shi cewa an tumbuke shi da kan kujera. Daga nan ne kuma kotu ta saka baki a lamarin inda ta yi umarnin cewa kada a sake a mayar da Sanusi kan wannan kujera tukunna. Amma duk da haka bai hana gudanar da naɗin sabon sarkin ba. A daren da ya kamata a kai Sanusi fada bayan an gama yi masa nadi, sai ga shi ma Aminu Ado Bayero ya dawo gari inda ya nufi fadar a matsayinsa na sarki. a takaicaccen labari dai sarakuna biyu ne a halin da ake ciki a jihar Kano. Aminu Ado Bayero na cikin jihar a matsayinsa na sarki, shi ma Sanusi ya shiga fada a matsayinsa na sabon sarki. Lamarin da ya fi da gagarumar zanga-zanga, magoya bayan mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero sun fito kwansa ya kwarkwata su domin nuna rashin jin daɗi akan yadda gwamnatin jihar ta rusa masarautu biyar. bici rano karaye kano da gaya hakan yasa a jiya lahadi gwamna abba kabir yusuf ya bada damar kama tsohon sarkin aminu ado bayero hakan dai shi ya haifar da cece kuce da kuma fargaba barkewar gagarumin rikici a jihar kano har yanzu dai babu wani sahihin abu da kotun ta yi game da dawo da sarkin domin kamar na gaya muku muhammad sunusi ya ɗane kan kujerar mulki har ma ya fara karɓar gaisuwa ta sarauta to allah ya kyauta